manuniya. Da mu dai ganin gangara gangarar gungura zaben zakulo sabbin shugabanni a ƙasa ya sa wani shugaban ƙungiyar matasa gargaɗin matasan cewa lallai su kauracewa zaben tsaffi. Matasan Najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi ba ne. Sai da kuma tun wasu matasan suka taso domin tabbatar da duniya cewa su ma wannan karan da su za a yi dafifi. Ƙungiyoyi sun ka kuɗi sun ka sun ka sayo fom na na tsayawa takara duk yawancin su abin da suke cewa lokaci ne a ba matasa dama taka su rawa wai shin yaya ƴaƴan jam'iyyar APC da suka tara taron tabbatar da shugabanni a tarayyar Najeriya suke kallon zaben da wasu ƴan ƙasa suke ta faman korafi ai ko demokradiya din kenan tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin ya sai fom din ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera. Tuni ma dai sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya tabbatar da duniya cewa jam'iyyar APC ce za ta lashe zaɓukan da ke tafe ko da me ko dan me ko da ke kuma ya ce ban da cin zarafi. Din za a bi a bi da ba za a yi a yi a dabi doka mu ci zaɓe. Uwar mu ke murhu ba za mu ci tuwo mu gaya ba. Sai dai kuma shi ma injiniya Buba Galadiman da jigo ne a jam'iyyar nan mai kayan alatu ya ɗauki zafi. Duk ɗan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Buba Galadima ya ce zai yi kaza ko da za za a yanka shi zai yi mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan shiryo muku shirin harafi bayan harafi. Shiri na hamsin da tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya cewa yanzu dai a ƙididdiga shirin ya riga ya yi zurfi. zurfin kuma amma na zura matasan da ake ganin da su ake amfani idan ana neman ƙarfi. Yasa shugaban wata ƙungiyar matasa a Najeriya mai suna Think Right Forum a turance kwamarar Sagir Baba National da ce idan matasan ma suna ganin an bar su a baya to a gaskiya su ma suna da laifi. Su wane ne 'yan jagaliyan siyasa? Su wane ne 'yan bangan siyasa? Su wane ne masu yi musu yekuwa su ce sai wane sai wani? Za ga matasa ne, amma menene ake yi domin gina goben waɗannan matasan? wannan abu ne da ya kamata matasan Najeriya su sauya wannan ya kamata ya zamana a ce su gane kujeran kansila wanda ana da kansuloli dubu tara da ɗari biyar da saba'in da uku ana da ciyamomin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu a Najeriya ana da abin da ya shafi majalisun eh, jihohi ana da maganan ah, wakilci na tarayya waɗannan matakai guda hudu matasan Najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi ba ne a duk siyasan da za a zo a Najeriya ko da daga cikin wata jam'iyya yake in in ba ta tsaye da matashi a waɗannan kujerun ba matsayin su na akasari sai sun haramta ma kan zaben su su bar shugaban ƙasa da gwamnoni talatin da abin da ya shafi sanatoci guda da tara su rika zaben dattijai a wannan sai dai kuma tun wasu matasan ma suka taso don taka takarar tabbatarwa da duniya cewa su ne za su maye gurbin dukkanin tsofaffi domin kuwa ɗaga tsohon gwamnan jihar Sakkwatawa Alhaji Sagir Attahiru Bafarawa ya ce ba za a basu a baya ba tun da ya lakanci ƙungiyoyin masoya da magoya baya suna ta faman yi mishi dafifi zancen na hito takara ba ni hito takara ba jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina the same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancin su abin da suke cewa ga matashi wanda adda experience dan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama ma taka rawa lokacin da aka ba mu jagoranci ministry of environment a jihar sokoto karshen mai girma gwamna right honorable aminu waziri tambuwal ya ba mu dama mun zo min unhani da experience din mu mun ga cewa jihar sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma ina koyo daga mai girma gwamna ya kamata a ce ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan ni ga wanda ya kawo ni cikin siyasa mai girma gwamna aminu waziri tambuwal shi ya ɗauko mukamin honorable abu kwamishina ya bani mai kula da muhalli mutane suka ƙara sani na to ga shi mahina mahina ne shi kuma mai girma gwamna shi political father dina ne ranar da bazarwa za zaka yi rawa kina da ta mahaifinka ko ko ta mai girma gwamna to mahi baka ya ɗebe shi mahi mahi ne kuma mai girma gwamna shi ya bani wannan damar har in zo in rawar da mutane suka cewa abun da ni a jihar Sokoto shin jagorancin mai girma gwamna ya kamata a ce a ƙara bayan dama mu zo mu ci gaba da jihar mu baki daya tun bayan tattara taron tattaro sabbin shugaban jam'iyyar APC da aka yi na tarayyar Najeriya wasu 'yan ƙasa ke ta faman ƙorafi sai dai kuma ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar apc hajiya mariya abdullahi garkuwar bakori ta ce babu wani batun korafi a zaben da aka yi domin an bi dukkanin tsari na demokaradiyya balantana wani ya ce an yi karfa karfar saka karfi yawanci mukamin nan gwamnoni aka ba dama su hiddu da mutane sahihai na gari yadda a samu sanity kuma alhamdulahi abubuwa sun tafi yadda ake bukata kina ganin yadda kuka fito da batun yarjejeniya daidaitawa demokradiyya aka yi? Aiko demokradiyya din kenan tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin ya sai fom din ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera saboda haka ba ni je su kansu ɗauki abin da zahi. Kina ganin sa baki da shugaba muhammadu buhari ya yi kina ganin ya yi tasiri kwarai da gaske matsayin shi kenan na uba tuni ma shi sabon shugaban jam'iyyar apc na tarayyar najeriya sanata abdullahi adamun jihar nasarawa ya bulle na gaya wa dukkanin yan ƙasa cewa yanzu aka dai jam'iyyar apc ta buɗe sabon shafi har ma yana mai cewa aikin da ke gaban shi shi ne tabbatar da jam'iyyar apc ta ci zaɓe a ko ina a tarayyar najeriya ko da me ko dan me don a tarihin shi na siyasa shi ba ruwan shi da wata magana ƙorafi. kada a toshe wa masu neman shiga zaɓe hanyar za su bi su shiga sun shiga baɗin nan kada a ce za a bai wasu hannun shuni ne kawai dama su yi shiga zaɓe su yi takara domin tikitin apc ba na dawa ba ne ba wanda abu da ya faɗi kenan kuma ko da mutum muka yanzu nan bayan mun karbi zagaban tafiyan wannan jam'iyya na wa mutane abokan aiki na kashe ji ya kake ganin jam'iyyar bayan saukan shugaba buhari burinmu allah ya taimake mu mu samu nasara wannan zaɓe ba na tunanin faɗuwa na a kullum Allah da ka bani wannan matsayi ba ƙarfi na ya bani ba ikon ka ne ya bani wannan matsayi to Allah ka tsaya mana na kuma gaya musu ba san a zo a yi zaɓe a zuwa na mini kuka ba ban yadda da wannan ba da za a bi a bi da za a yi a yi a dabi doka mu ci zaɓe ni na san cewa ba a bugi na zaɓe sai da fi ƙarfi na mun kuma ke da gwamnati uwar mu ke murhu ba za mu ci tuwo mu gaya ba a gaya kowa wannan na faɗi wannan a ranar laraban da ta gabata ne ita ma sabuwar jam'iyya mai alamun kayan marmari ta murgina gaggan jam'iyyar zuwa ƙasa don sabon zaben zakulo shugabannin jam'iyyar masu kayan marmarin da da su ne za a tafi kamun kifi har ma an ji jigon jam'iyyar masu kayan marmarin injiniya buba galadima na gaya wa duniya jam'iyyar ce ke da nasara lokacin da ya ɗauki zafi a dukkan jihar da take ƙasar nan ba wanda ba a yi wannan taro ba kuma waɗansu tarin tarukan ma ya fi tarukan da ake na ƙasa na manyan jam'iyyu guda biyu da mutane suke ganin cewa babu irinsu kuma fatanmu ne wannan jam'iyya duk mai hankali ya sani a yadda wa'annan manyan jam'iyyu suke taka haƙƙin 'ya'yansu balle sauran 'yan adam musamman talaka da ƙiyayya da suke da ci gaban al'umma mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya cikin ikon Allah shin menene ne wanda ke ƙasa ne wanda al'umma Najeriya ba su sani ba duk ɗan Najeriya ya kwana na da sanin cewa in buba galadima ya ce zai yi kaza ko da za a yanka shi zai yi mu muna son mu kwatanta adalci kuma adalcin nan za mu yi in ko muddin muka yi adalci to Allah yana nan zai goya mana baya to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga wa dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fana ƙara karewa saboda haka saura kirs a fara kiransu tsaffi domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 423 ne su yi sallamar sakin kujerun su koma gida wata ilma a cikin su ya kaji sun wuce gidan wakafi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya, zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Muhammad Nasir na jihar Sokoto sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri don tabbatar da tabu kwakwafi ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.